ci kuɗi a ci giya idan mai shi bai bayyana ba har zuwa lokacin da shari'a ta yanke shi ne wata goma sha biyu to sai a nemi fatawa shi ne ko a yi sadaka da shi ko a ciyar da 'yan gudun hijira ko marayu ko zaurawa ko a taimaka mara lafiya ya dangana ga yawan kuɗin ko ƙarancinsa in shi ma wanda ya tsintuwa yana cikin mabukata shi ma iya yan masa wani ba ciki wanda ya ce malam da Allah idan liman na sallah ya karanta aya wadda aka ambaci Muhammadun Rasulullah za a yi salati koko ba za a yi ba za a yi salati amma a zuciya so da ana sallah duk wani abu na mayarwa ba a yi sai dai a yi a zuciya kamar mutum ya maka sallama ko kai atishawa duk wannan akwai mayarwa akwai tattaunawa tsakanin wanda ya ji da wanda akewa to duk irin wannan tattaunawa sai dai mutum ya bashi a zuciyarsa inda yana cikin sallah mala idan mutum ya bi kiran sallah a wani lokaci ya kamata ya ɗaga hannu wajen addu'a ana gama kiran sallah ko sai ya zo addu'ar bukata ana gama kiran sallah sai a ce allahumma rabba hazihi da'awati tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasila wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atta raditu billahi rabban bil islam dinan ومحمد النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد sai ka faɗi bukatunka don ba a mayar da wato addu'a tsakanin kiran sallah zuwa iƙama wannan lokacin yana cikin lokaci masu albarka wanda ce mala ina da suna na yanka zan iya yi wa kaina lakabi da sunan na Allah kamar ya na Allah kai din ne na Allah amma ana sa mutum suna na Allah ko eh to ai ba laifi tun da kai na Allah din ne amma kai kai aikin Allah kada ka zo ka ce kai na Allah ne kuma kuma a zo a ga aikin ka bai nuna kai na Allah bane akwai wani mutum da ake masa lakabi Allah a baki wato zaka ji shi raɗau raɗau koma in sha Allah tabaraka wa ta'ala amma kuma ya dankara maka wata cuta shi ne jama'a suka sa masa Allah a baki to wannan ya mana addu'a ne kuma ya nemi shi ma ya masa addu'a yana son ya haddace alkur'ani sunansa Khalid Kiri daga Taura to Allah ya baka ikon haddace alkur'ani kamar yadda kake so da sauran masu sha'awar haddace qur'ani malai ce a sallar gawa raka a ta farko dole sai fatiha da kulhu wallahu. a'a nace fatiha da sura misali fatiha da kulhu wallahu a matsayin misali ne ba sai kulhu wallahu ba amma kaga tunda ai mamaci ake wa Allah ake yabo ai kaga ba ka karanta irin su tabbat ya da ba irin su yau ba qul da irin wurin da aka yaba Allah irin su ya kamata malam a sallar gawa raka'a ta farko to yayi wannan ya halatta a bawa matar mawadaci zakka to ina matan matsiyaci ba sai a ba matan matsiyaci ba kawai ko matar talaka tunda ita wannan mijinta mawadaci ne inda yana wadata ta sai dai irin mutanen ne suna da wadata amma kuma su ma ba su ci ba kana ka aurar da kanwaka ko yarka ga wani mawadaci kuma kullum tana ka maka complain ba abinci ba sutura ba magani aka ga dole ka sa ta cikin zakka in ba ka ba sai auren ya mutu ta samu mawadaci ta samu mai kuɗi amma ba mawadaci ba domin wanda kuɗinsa suka wadace shi zai ci zai sha zai sutura zai kyautata wa iyalansa da 'ya'yansa da matansa ai shine amfanin arziki ba wannan da ake ta tara kawun kai ta jin alas suna shiga ba ba shine kuɗi ba ka sarrafa su wajen buƙatar ka daidai gwargwado ba almubazziranci ba ƙwauro ka taimakawa mai buƙata da 'yan uwanka da danginka da iyayenka wannan shine wadata to kaga wani zaka ga shi yasa aka ce ka bawa mai zuciya aure ba mai wadata ba shi mai zuciya zai iya sai da rigarsa ya sayo mace abinci amma in aka samu mai kuɗi kuma mai kwauro gashi ana ganin kamar ta samu wurin arziki amma kuma ba ci ba sha shi za ka ji matan suna addu'a Allah ya kawo babban rabo wani ya ce malam me ake karanta idan liman ya yi hutuba farko ya zauna ba ca yake istaghfiru rabbakum ba ku nemi gafara Allah ya ku nemi gafara Allah menene hukuncin zamiya a musulunci me ma'anan zamiya ok mutum kana bin sa bashi sai kudinsa ko kayansa suka biyo ta hannunka sai ka ce ka riƙe a bakacin bashinka ai musulunci bai yarda da wannan ba sai in yaƙi biyan bashin ne amma tun da yana binka bashi kun sa lokacin da zai biya kuma lokacin bai zo ba ya kayanka zai biyo ta hannunsa ka ƙi biya ka riƙe masa sai dai in misali ya cinye ne mutum ne ya cinye maka kuɗi kai kai ka karɓa ba ka samu hanya ba sai Allah ya sa abinka ya faɗo kaga wannan ai sai ka riƙe ka ce to na riƙe a bakacin nawa ko kuma ka kai ni ƙara ka ce na riƙe maka kaza in ka je alƙali zai tambaye ni kai ya ka riƙe masa kaza in ce ranka ya daɗe shi ma ya riƙe min kaza a to to kai ba shi nasa kai ma ba shi nasa kaga an ware amma nan ba ji yayi ka ɗau makoshinsa yadda ya ɗauna ka ba to haka za a yi ta tafiya kuma mutanenmu suna da sha'awar cin bashi amma suna da wahala wajen biyan bashi so da shi biyan bashi shi kansa alama ce ta imani ban gane cewa da, da alhafiz ibn hajar asqalani ya kawo biyan bashi yana daga cikin alamomin imani ba sai ana bin ka bashin ka samu kuɗi sannan za ka gane yana cikin alama imani ka cire kuɗin mutum ka bashi domin ka riga ka kashe su tuntuni watakila ma daɗin kuɗin ya wuce yanzu za ka ga kamar ka kirgo kuɗin nan ka ba mutum wata asara ce bayan lokacin da ka karɓa kana jin daɗi ka je ka yi buƙatar ka amma yanzu ka samu sai ka dinga muguntar ka ɗauka ka bashi mafi yawa wasu da ake bin su bashi fa suna da hali ma ba za su iya biya ba saboda tsaban mugunta yasa annabi ya ce in aka bincika aka ga kana da hali ka ki biyan bashi a ci mutuncinka a ɗaure ka kuma a fito da kuɗin a bayar waɗanne abubuwa guda goma da suka dace a kan shugaba ya tsare wa mutane na fara kutuba ɗazu amma na faɗi ɗaya shine tsara addini shugaba wajibi ne tsare wa mutane addininsu shine na kawo irin waƙoƙi da bishiyoyi bishiya ta bayyana a a garin kunci mun tura 'yan hizba sun je sun yanke ta amma fa sun ci duka akwai da aka karya masa mukamuki nan aka karya dan hizba wani an sare shi a ka an kamun su duk kace-kace da jini saboda waɗanda imani da imanin mutane da bishiyar ya fara nisa kuma wasu ne suka je har sun mata sun zagaye ta sun mata ɗaki sai su zo da daddare su jika ta da ruwa sai a zo ana shafawa ana ana zuba kuɗi labari ya zo mana rana ɗaya sai su tara dubu sittin mata masu ciki da masu naƙuda da masu neman aure da masu matsaloli ana ta zuwa wani ƙato ya tsaya a bakin gudun shi yake karɓar sadakar a shiga a shafa bishiyar a bashi sadaka da aka je gurin da rana aka ga yawan mutanen gurin ba zai yi a shiga gurin ba sai a yi kashe-kashe suka nemi taimakon 'yan sanda suka ce su ba ruwansu ku taimaka mana 'yan sanda mu shiga a kori mutanen da suka ce su ba aikinsu ba ne dan ya ga to ziya zai shi da bayi da makami ga yawan jama'a da aka yi suka je suka nemo mai yankewa bishiyar saboda sarewan ma aiki ne sai aka nemo mai inji sai da sha biyun dare duk jama'a sun watse shikenan sai aka shiga gonar suka je suka yanke bishiyar to wajen daddatsa ta karan injin da yake yi shine masu gadin bishiyar sanada din bishiyar suka jiyo suka ɗebo makamai aka zo aka yi ta artabo wannan hizba yake gaya mun yace sai da ya tashi ya dinga gudu sai da ya shiga katsina dama boda ne tsakanin katsina so da yadda aka biyo su da muggan makamai sun yi jihadi sosai domin cire abin da ake shirka da shi ba karamin aiki bane sun yi jihadi sosai in hizban nan ya cancanci a yaba musu domin aka allantar da wannan bishiyar fushin da za a jawo na Allah ya yi ka shi yasa kun ga bishiya aka ambata Alƙur'ani da aka ambace ta Unaka ta tata shajara ta jama'a suka ce ab tunda ta zo Alƙur'ani mu je gurinta sai aka je gurinta ana shafa ta ana cin ganyenta sai da na Umar ya ji labari ya tura dakarun musulunci ya ce maza a kau da ita yasa aka sare ta to da yanzu an sake wani gunki a kano to shi ne magana daga cin haƙƙin shugabanni su dinga karewa mutane addininsu a daina bari irin waɗannan abubuwan suna bayyana a ce shehi ya bayyana ɗakin wata to me kai shehi ɗakin wata shehi ya rasa inda zai bayyana sai a ɗakin wata mata ba akwai sharuɗan shiga gidan mutum a yi sallama a nemi izini irin waɗannan abubuwan na damfara da ciwa da ake yi ba ƙaramin hatsari ba ne a cikin al'ummar musulmi ana barin su suna faɗi abin mamaki ne ka ji malamai suna tabbatar da irin wannan wai zai iya faruwa kaga an buɗe mutane ƙofa cewa zai iya faruwa a jikin fitila a jikin gida a cikin ɗaki a jikin lantarki a jikin gini shehi ya bayyana ba abin mamaki ba ne Allah ya tsare kiyaye to wannan ɗaya daga ciki na faɗa akwai kiyaye wa mutane dukiyarsu da hankalinsu da mutuncinsu da kuma nasabarsu dokokin da za su tsare mutunci a hana mutane su dinga shiga rediyo suna zagin mutane ba haƙƙi a yi dokar da za ta tsare wa mutane dukiyarsu kada wani ya ci dukiyar wani a yi dokar da za ta tsare wa mutane rayukansu kada wani ya kashe wani a yi dokar da za ta tsare wa mutane hankalinsu shine a hana shan giya da sai da giya da tallan giya da sarrafa giya giya yana daga cikin mafi wahala aiki yaƙi da giya ko da ƙwaya waɗanda suke ɓangaren wanda suke operation na kama giya an kaga irin hatsarin da suke shiga ya ka tausaya musu to saboda haka a yi doka da za ta hana wannan waɗannan su ne abubuwa guda biyar sannan akwai buƙatun mutane guda biyar samar da gidaje masu rahusa bai kamata a najeriya ce mutum yana haya ba don faɗin ƙasar zai isa kowa ya samu gida bai kamata a ce wani yana haya ba sai dai a ce ko yana cikin ƙaramin gida ko yana cikin babban gida amma dai ɗan gidan da zaka zauna mai ɗaki biyu kai da iyalanka arzikin da ake da shi a najeriya ya kamata a ce an yi shi akwai wata ƙasa da allah ya ba ta mai bayan kowane ɗan ƙasa an sama albashi yawan aka haife ka kana da albashi to yanzu ƙasar ta ɗauki kilomita hamsin a gabas kilomita hamsin a yamma an yi gidaje an aje masu jiran a haife su zo su shiga ciki su zauna wai saboda kada yara su taso su ji cewa ƙasar su ta taɓa yin arzikin mai su ce ina arzikin man babu shine aka yi wannan aka fitar da tituna aka fitar da abin nan aka sa wuta aka hada gas aka hada ruwa aka hada wuta aka fitar da filaye aka gigina da aka haifi da ka je an masa rijista ka zo dan kasa ne sai a baka takaddun gidansa ka sa hannu ka karban masa wanda ba shi da hali kuma an yi masa gida mai rahusa an ba shi biya zuwa shekara biyar zuwa shekara uku a cikin gidanka kake sai dai ka dinga biyan bashin gidan kafin ya zama naka to na ce wani yana daga cikin abin da shugabanni ya kamata su mai da hankali sama mutane gurin kwana na biyu samar da ruwan sha na uku samar da wutar lantarki na hudu samar da tsaro na biyar samar da ilimi da lafiya waɗannan duk ƙasar da bata iya magance waɗannan abubuwan guda biyu tana da matsala wannan ban gane ba gani haka malam nima sai na yi masa asiri malami ne wani babban mutum ya yi min alkawarin sama min aiki ya ta wahalar da ni ganin haka malam nima sai na yi masa asiri kamar yadda na sani cewa shi ma yana yi wa manyan mutane irin asirin ya ce an rubuta ayar yasin an sa sunansa an gasa da allon ƙarfe mai hukunci na kuma kan yasu ka saba mana ka gasa aya da wuta ko irin wannan gasawa da kai a ƙur'ani aka yi maka ya ka shiga uku kai dai ka san annabi ba zai rubuta ƙur'ani ya gasa shi da wuta ba ka san abubakar da umar da usman da ali ba za su yi ba ka san imam malik da imam shafi'i da abu hanifa da imam malik ba za su yi fatawa a gasa qur'ani da wuta ba to kai ka san dai inda ka samu wannan daga shedan ne ba musulunci ya koya maka wannan ba san zuciyarka ka kawai da haka ka tuba idan mutum yana tsoron talauci yana tuna bayar da zai ci da iyalansa idan nauyi masa yawa shin zai iya yi wa matar tsarin iyali ta daina haihuwa ko kuwa ba ai ba haka aka san namiji ba a kar makalla namiji shine mai kwazo mai himma mai harama mai aiki harisun hammam kai aiki kai kokari kai addu'a ka jira amma kai sakato lakato bakato da kai ka ce wai ka fara tunanin talauci da wahala ai ba su zo ba kakka jira su ka tashi kai aiki ka roƙi Allah Wannan da muke ƙalubalantar mutane da suke zubar da 'ya'yansu a kan titi ai matsala ce saboda in ka haifi ɗa abu takwas ake abu tara ake so ka koya masa abu tara sannan ka sauke nauyi akwai albina'ul aqadi zai muku bayanin su wata ran dalla dalla akwai albina'ul aqadi akwai albina al'ibadi akwai albina'ul akhlaqi akwai albina'ul atifi akwai albina sihi akwai albina ilmi akwai albina jasadi akwai albina aljinsi akwai albina al'ishtimai. waɗannan abubuwan guda tara idan yaro ya rasa ɗaya yana da matsala mu ko yanzu kuka kula abinda muka fi kula da shi lafiya da karatu lafiya ta tafi makaranta kuma da lafiya da karatu suna akwai sa ƙasar na amma ba su ware matsalar ƙasar ba wanda ma suka jefa ƙasar nan cikin musifa masu karatu ne duk gaggagaggan manyan barayi nan masu karatu ne kaga ashe karatu ba tarbiya ba shi da amfani dole bayan an yi karatu akwai sai an waɗancan abubuwan guda tara farko ma cusa mutum imani ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya gulam inni uallimuka kalimat ya mu'azu atadari ma haqqul lahi alal ibad wa ma haqqul ibad ala Allah da wannan za a fara hadisin Abdullahi bin Abbas da annabi ya doro shi a bayan abin hawa suka tafi ce ya gulamu yaro a ta atadari ma haqqul lahi alal ibad wa ma haqqul ibad ala Allah ce mu'az yace Allah wa rasul ce haqqul lahi alal ibad an yabuduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibad ala Allah an la yu'azziba man la yushriku bihi shay'a ya gulam ihfazillah yahfazka ihfazillah tajirhu tijahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta ya rufa ke koya ma wannan kafin ya shiga duniya wa alam anna al ummata law ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak وإن, وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم إلا بشيء قد كتبه الله عليك wannan shine abin da ake kira tarbiyya idan mutum bai samu wannan ba yana da matsala kuma bai samar da wannan ga iyalansa ba to kaga haihuwa ya'ya yuyuyu sai mutum ya fake cewa ai annabi ya ce ko aure ku hayayyafa zan alfahari kun ga daga nan an rushe ma'anar da mutane suke fahimta hadisin zan yi alfahari da wa annabi yake alfahari da ahlus sunna annabi yana alfahari da mai kyakkyawar aqida mai kyakkyawar ibada mai kyakkyawan hali mai kyakkyawa shine abin alfaharin annabi kenan to yanzu wa yake gina ƴaƴansa waɗanda annabi zai alfahari da su wa yake da lokacin da zai gina ɗan da annabi zai alfahari da shi ya kai shi makaranta ya koya masa ilimi tarbiyyar mutum fa tafi komai wahala duk motsi sai ka ce ina wane in ka shigo gida assalamu alaikum wa alaikum assalam ina wane baba gani ina wane baba gani wane fa wance fa duk kuna nan duk sun dawo gida kowa ya ci abinci za su kwanta to a kwanta a yi addu'a kwanciya kullum sai ka tambayi wannan wanda ba nan ina yake ina ya tafi aikensa aka yi wace aike shi da daddare ina ya tsaya awansa nawa da tafiya waɗannan tambayoyin iyaye ba sa sanyi ku ta ku tafi masallaci ku tashi ku yi alwala ka tashe su karfe hudu tun da wuri saboda a yi musu alwala da wuri ya zama ka tattara su ka kai su masallaci in ungo ku ba tsaro ka buɗe masallaci a cikin gidanka kai musu sallah sannan an gama ka ce to kowa kuma ya zikiri in musu iya baka koya musu in za su kwanta bacci kulwallawa huwallahu a shafa musu wannan aikin shi yake da wahala in kuma mutum ya tafi makaranta bi shi in ya dawo buɗe littafinsa ka ga date ɗin da malami ya masa aiki sabo akwai na yau ya je ko bai je ba ka bi littafin duka ka ga sababbin aikin da suka shigo shi za ka gane yana zuwa ko baya zuwa sannan ka bi makaranta ka je ka ga me yake faruwa a can a ina yake tsayawa in ya makara me ya makarar da shi wannan aikin ba ma sanyi amma muna so mu jima'i ma yafi yaya ce yayansa 20 yayansa 30 Allahu akbar yayansa 30 eh to a cikin 30 nawa ne masu kwari a cikin 30 din nawa ne masu tarbiya nawa ne masu sana'a nawa ne masu aikin yi nawa ne suke zuwa su kamsa salawatu a jami'i nawa ne suke bin sunna annabi awwaladin salihin waladin sai ce me ba hai ba ko da ake so ba sai waladin kuma salihin wannan salihin an gaya ma aikin wasa ne ba sai ka hada da addu'a ba ka hada da aiki kai addu'a kai aiki kai addu'a kai aiki idan Allah ya karba addu'a ka da aikin ka ya shiryar da shi shikenan in bai shiryu ba an san ba sakacin ka bane ko ba daga bangaren uba bane akwai dan da ka yi ka yi kai kai kai kai ka kai makarantar ka kai masallacin kai faɗan kai nasihar kai dukan kai waye amma kuma sai ka ga zuciyarsa ba ta nan wannan an san ba sakacinka amma ba ce kai yaran kai kun shiru kun dame ni ku fita waje ku yi wasa ko wanda take cewa ƴaƴanta baban ku ya dawo ku fita ku kuma shi baya hada yaya da gidan in ya shigo sai a fita waje ku fita baban ku zai huta ka zo gida ka huta ƴaƴanka lai sauki wato abinda muke gani da abinda muke ji ne yasa muke tanana ta wannan cewa mu mun tare yanzu a gida in gida bai gyaru ba abinda zai gyaru a Najeriya idan gida bai gyaru ba duk fitintinin da muke gani ba za su kau ba idan baka gyara cikin gida ba ba za ka iya samar da irin mutanen da kake so ba idan baka gyara cikin gida ba duk abubuwan da kake ga suna faruwa asalin tushensu daga cikin gida ne inna ma yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunasranihi abawahu annabi yace in kaga yahudanci a cikin yaya kaga nasaranci a jikin yaya kaga maguzanci a jikin yaya ka tuhumi uwa da uba ƙanwata ce mijinta ya sake ta saboda ya ce ta yi tazarar haihuwa ta shekara biyar ita kuma ta ƙi amincewa da wannan menene menene matsayinta to ai sai a tambaya ta taba haihuwa in ta taba haihuwa ya'ya nawa ta haifa dan akwai wacce ta yi min waya ta ce mijinta ya ce ita uwar gidan tana da ya'ya biyar ita kuma ai kamata ita ma da to a bari ta yi biyar din ko ita tana yin biyu sai ce a tsaya haka ita kuma ta leƙa ta ga uwar gida da biyar ita kuma an ce ta tsaya a biyu to in ya bata maganin sai ta makale a gaban sai ya ɗauko ya ce sha sai ta makale shi a nan gefen sai ta shanye ruwan in ya tafi sai ta furzar sai ga ciki ya ku dinga dura mata a shari'a na ce ka a cikin nan na ce ba na son cikin nan na yi kaza kaza ka tun da kika kuskura kika samu ciki ki kwashe kayan gidan gidanku na'am ai da ka haifi yan daba ka zubar da su akan titi ya ƙara baka family planning din da ka zubar da yan yara mara kirki marasa tarbiyya akan titi su dame ka kai ma ka koro su su dawo mutanen unguwa su kore su amma fa in za a yi tarbiyya ba abu mai albarka irin da ko ɗari Allah zai baka inda za ka musu tarbiyya shi yawan mutum ba matsala bane inda tarbiyya tarbiyyar nan ko da ta zaman duniya ce ai cana sun fi miliyan dubu amma baka taba shiga cana an dauke wuta ba abinda suka yi da suka ga suna da yawa sai suka koyi cin komai kudan nan sai ga mutum ya yi haka yana dankasa baki zai kai shi berayen nan duka za ka ga tsiran bera za ka ga kyankyaso a wato an soya shi za ka ga tsutsa ga ta nan ta sha mai ana haka ana juya ta a baka kilo nawa za a baka tsutsa ka ci kwado din nan kunama sai ga tsiranta akwai wanda ya ce wasu yan cana sun zo unguwarsu wani aiki sai suka ga kadangaru suna ta yawa akan akan garu suka ce how much <laughs> ce no suka ce free of charge <laughs> ya ce yes <laughs> sai suka bi su da gudu kan katanga wani ya kamo biyu wani kamo uku ga wannan yanzu a ce ba na siyawa ba ne su a gurinsu kadangare ai kiwonsa ake ma kadara ce sosai kwaɗi ɗin nan kaga ana yin su mota-mota ana ci saboda suna da yawa in ba sa cin komai kuma da ba musulmi ba ne maguza ne balle su ware wanda ya halatta da wanda bai halatta ba yanzu waki ma waki ma yanzu an musu fatawa a maguzance idan mutum ya mutu sai ka je a baka wani abu kawai shi ma ya zama nama sai a je a niƙe shi a yi mutumin gwangwani sa masu cin naman nan na gwangwani ku yi takatsan tsawutar za ka ci mutum narke shi za gaba ɗaya aka saka shi aka niƙa shi da blender a niƙa shi ya zama ruwansa da abin nan ɗinsa sai a sa kemikal sai a zuzzuba a gwangwani dama tuni suke cin mahaifa da jarirai jaki ko yanzu kaga yadda ake safararsa ake kai shi can a cinye naman fata kuma a yi wani abubuwan abubuwan su dabaru da ita wannan ya ce don allah malam menene ingancin lauya a addinin musulunci an yi rubuce-rubuce akan kan lauya kuma a ƙarshe dai an kasa shi biyu akwai lauya mai amfani akwai lauya mara amfani lauyan da zai kare gaskiya da sana'arsa ya taimaki gaskiya da sana'arsa ya taimaka wanda aka zalunta ya fito da haƙƙinsa unsur akaka zaliman au mazluman wannan lauya ne mai kyau lauyan da zai kare ƙarya ya taimaka maƙaryata wajen ne wajen kautar da gaskiya waɗannan irin lauyoyin wato ba lauyoyi bane masu inganci menene ingancin wannan suna fatihu faci budewa kawai wani abu ne budewa ka ka ce mutum da hausa budewa ne ko rufewa ƙarin makara a sama budewa da rufewa din aiko ta Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ke wa kansu shugabannin da za su jagorance su wa annal qabilata kanat hukumata musaggara ita wato kabila ta zama kamar wata hukuma ce ya karama kowace kabila za ta zaɓi shugabanta wanda zai mata jagoranci wajen kare manufofinta da kare haƙoƙinta da kuma taimaka mata wajen gudanar da rayuwarta yadda take so asasu kiyani har siyasi alwahdatul asabiyya tushen ginshikin su na siyasa shine samun haɗin kai na kabilanci cewa kowa ya da zai iya mutuwa wajen kada dan kabilarsa to wannan shine tushen gwamnatin kuma shine siyasar wal manafi'ul mutabadila da kuma amfani na musanyi ka bani kaza in baka kaza ko kai min kaza ni ma in maka kaza ka kare ni in kare ka ka bani in baka fi himayatil ardi cikin kiyaye kasarsu inda suke rayuwa da su da dabbobin su wa daf'il Anha an hada tunkuɗewa kansu zaluncin wani idan zai kawo musu farmaki wa kana darajatu ru'asa'il qaba'ili wato matsayin da shugabannin kabilu suke da shi fi qaumihim a cikin mutanen su ka darajatul muluki matsayi ne kamar na masu mulki su suke shata dokoki duk abin da ya faru zuwa ake gurin su su warware fa kanatil qabilatu taba'an li ra'yi sayyidiha fi silm wal harbi ko kowace kabila tana karkashin ra'ayin shugabanta a wajen yaki da wajen zaman lafiya in ya yadda ai zaman lafiya dukkan yan kabilun su sun yadda ai zaman lafiya idan ya dauko musu rigima to ba za su ce kanka ka dauko ba duk za su taru gaba daya su yadda da cewa wannan dattijan ko wannan shugaban nasu ya dauko rigima kowa sai ya taya shi haka in ya ɗauko zaman lafiya kowa daga cikin kabilarsa ya yadda zai shiga ƙarƙashin wannan zaman lafiya ba sa musu la ta an anhu bihalin ba sa yin jinkiri a kowane hali idan shugaban su ya yanko wata magana ko ya ɗauko wani aiki ko ya ɗauko wata doka za su goya masa baya wa kana lahu min al-hukmi sannan akwai hukunci ya tabbata a gare shi wal istibdad bil ra'ayi kuma yana iya tsayawa akan ra'ayinsa ya zama yana da ra'ayi riƙau ko kuma ya musu kama karya duk da haka kuma suna iya yadda ma ya lid diktatori qawi irin mulkin da yake kasancewa ga dan kama karya mai karfin mulki to shi ma zai iya sa ai abu dole kamar yadda yanzu akwai shugabannin da ko ra'ayinka ne ko ba ra'ayinka bane ko daidai ne ko ba daidai bane inda suka gamsu za su yi abu ba wanda ya hana su ba wanda ya sa su ana samun irin wannan a kowane lokaci a kowane zamani a kowace ƙasa a kowace jam'iyya a kowane guri ana samun wasu masu ra'ayin kama karya su halitta ne a jikin su yin kama karya بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة حتى كان بعضهم har ya kasance wato shashin su idza gadiba gadiba lahu ulufun min as-suyufi la taqaluhu idan yayi fushi su ake kira masu fushi da fushin wani in yayi fushi to zaka ga takubba sama da dubu sun goyi bayan ba maza a tambaye shi fima gadiba wai me yasa kai fushi ba kawai inda dai yayi fishi duk jama'a za su yi fushi kuma su yarda a rigima illa annal munafasa fi siyada sai dai wata rana gasa a cikin harkar shugabanci baina abna'il am tsakanin dan ƴaƴan ammi wato tsakanin ƴaƴan wa da ƴaƴan kani ko ƴaƴan uba kanata da uhum ilal musana'a bin nasi wannan takan jawo zuwa ga sulhu da mutane dan su jawo hankalinsu su goya musu baya ko kuma idan wata kabila ta fi wata karfi wacce aka fi karfin sai ta dinga biyayya ga wancan shugaban da fi ta ƙarfi. ko kuma tana goyon bayan waccan kabila fi ta ƙarfi domin in wani abu ya taso mata na fin karfi da wani zai nuna musu sai wannan kabila ta zo ta taimaka mata kamar min bazilin nada za su dinga ba su alheri domin su sasanta tsakaninsu wa ikramud daif kuma irin karrama bako akai bako daga wani guri ko an san shi ko ba a san shi ba to zai ga mutunci zai ga kuma kyakkyawan hali wal karami wal hin sannan akwai karamci akwai kuma nuna juriya ga wautar mai wauta wa hari shaja'a da bayyanar da jarumta da sadaukantaka da mazantaka wannan dabi'a ce ta larabawa baya mutum baya so ko aga ya kasa ko aga ya gaza ko aga ya ji tsoro ko ya yi raki sai ya bawa ƴan uwansa abin gori a ce ba wani baban ko ta rana ana yaki ya ruga da gudu ba da su wannan abin zagi ne sai sa mutum ƙara ya mutu da a ce ya gudu a filin daga wa difa'i anil ghaira da kuma kiyaye kishi mutum zai iya mutuwa wajen kare matarsa ko wajen kare yarsa ka taba masa ya ka taba masa mata to zai iya mutuwa domin ba haka ba wannan zai iya ja masa abin gori ko ma ya ja mata gori shake da mijinki wata rana aka miki kaza yana kallo ya kasa yin kaza to wannan su a gurin su wato abin kunya ne abin takaici ne abin tirne abin Allah wadai ne abin gori ne a ce ka kasa kare iyalanka ka kasa kare mutuncin danginka da kabilarka hatta yuksibul muhamida fi ayunin nasi sukan yi wannan ne domin su tattalawa kansu abin yabo a idan mutane a dinga ganin wannan kabilan ba wanda ya fita kirki ba wanda ya fita mutunci ba wanda ya fita lura ba wanda ya fita kiyayewa wala siyama shu'ara'u musamman mawaka allazina kanu lisanal qabilati fi zalika zamani wanda su ne a matsayin harshe na wannan kabila su ne sifika su ne wato masu kare martaba kowace kabila tana da mai mata waka wanda zai yi waka na nuna kabila ta tafi kowace kabila sannan kuma ya kare martabar ta yadda in wani ya taba ta to ya taba wa kansa wa hatta tasmuwa tuhum an mustawal munafiqina sukan yi haka ne domin daraja su ta daukaka daga matsayin waɗanda suke yin gasa da su wa kana lissadati war ru'asa'i huququn khassa su shugabanni da jagorori suna da wani haƙoƙi nasu keɓantacce wanda ake ware musu akwai wato rabon babba ana yin ha babba da ha ƙaramin an zo rabo wato manya a tila musu ƙanana a basu kaɗan wanda irin wannan rayuwa ce muke so Allah ya fitar da mu daga ciki manya a basu da yawa ƙanana a basu ɗan kaɗan fakanu ya akhuzuna min al-ganimati al-mirba'a was-safi wan-nashita wal-fudul in suka tashi sukan ɗiba a cikin ganima an je yaƙi an dawo to sukan ɗauki ɗaya bisa uku shi ake kira mirba A safi wanda ya fi kowanne kyau a ciki sai wannan shugaba ya zaɓa ce wannan nasa ne wannan shita kuma irin abin da ake samu akan hanya kafin a je rabo shi ma kuma shugaba yana iya cewa nasa ne wal fudul kai ragowar ma da aka yi rabo ya rage sai a ce din nasa ne ma'ana doka ta nuna kenan cewa shi ko yake so a cikin kayan jama'a zai iya diba ko babu wanda ya isa ya ja da shi saboda ne shugaba mai cikakken yanci kuma dan kama karya waɗannan su ne ake kira almirba wa safi wa nashita wal fudul duka suna ne na ganima wacce ake diba ko ake rabawa daga ciki yaqulu sha'ir hawan mawaƙin yana cewa lakal mirba'u fina was safaya wa hukmuka wa nashitatu wal fudul yana cewa lakal mirba'u za a baka rubu'in ganima wasafaya za a baka abinda ka zaba kuma bayan an bashi rabi sai an bashi ɗaya bisa hudu na ganimar sannan kuma sai a ce kafin a raba ya zo ya zaɓi wani kuma abu a ciki da yake gaya masa idan ya zaɓa kuma to sai kuma a ce to duk abinda aka samu akan hanya kafin akai nasa ne shi kadai sannan an raba ganima an samu wata ragowa to ragowa ma nasa ne to shi ne ce almirba'u rubu'ul ganima shine ɗaya bisa hudu za a bashi na ganima wasafiyu shi kuma safiyu ma kana yastafihi ra'isu abinda shugaba yake zaɓa yace wannan nawa ne ay yahtarahu li nafsihi ya zaba don amfanin kansa qabla al tun kafin araba wannan shiqa abin ake kira na shiqa kuma a cikin ganima ma asabar ra'isa fi tariqi qabla an yasila ila baydatil qawmi wato abin da ya shafi shugaba ko shugaban ya samu fi tariqi akan hanya qabla an yasila ila baydatil qawmi tun kafin ya kai zuwa ga daddazan mutane din فحرارتك مثمر في كل قطع وهديك مشرق في ya ragowa bayan an raba ma la tasihhu qismatuhu ala adadil guzati abinda ba za a iya raba shi akan adadin mayakan ba wato an raba sai aka ga wani abu ya ragu wanda shi ba zai rabu ba to sai a bawa shugaba ya kara kalba'iri wal hau wa ma kamar an gama rabo sai ga raƙumi ya ragu raƙumi ba zai karkasu zuwa adadin mayaka ba to wannan kwaya ɗin ko wannan dokin da ya ragu sai a ce wannan na shugaba ne a kara masa wannan shine irin rayuwa da ake a wannan lokaci a tsakanin larabawa cewa shugabannin kabilu su ne wuka su ne nama su suke cewa ayi su suke cewa a bari suke kullawa suke warwarewa kuma biyayya ake musu makauniyar biyayya ba dama ka tambaye su me yasa aka kaza ko me yasa aka bar kaza in sun dauko rigima dole ka siya kai ma ta shafe ka in sun dauko sulhu kai ma ya shafe ka duk abin da za su yi kuma ana goya musu baya saboda irin wannan tsarin ne ake yi na wato rashin yanci da dama alhalatu siyasiya halin da ake ciki dangane ga harkar siyasa a kasashen larabawa kafin zuwan addinin musulunci ba da an na hukamal arabi bayan mun faɗi shugabannin larabawa ya jimulu bina zai yi kyau a gare mu an naskura jumlata min a himar siyasiya mu faɗi wani abu da ya shafi yanayin su na zamantakewar siyasa hatta halwa halwada'u har sai yanayin ya bayyana a gare mu cewa ga fa yadda larabawa suke ga kuma irin canjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo da wannan addini namu na musulunci wanda muke takama muke alfahari muke jin daɗi da aikata shi muke godewa Allah da ya mu a cikin sa fal aqtarus salafatu waɗannan yankuna guda uku allati kana mujawaratan lil ajanibi wacce ita ce ta zama makotaka ce da waɗanda ba larabawa ba tsakanin larabawa da ƙasashen da ba nasu ba ta bangarori guda uku ne kanat halatu siyasiya halin su na zamantakewar siyasa fi tabadu'in yana cikin wani hidadin da kuma komawa baya Lamazi da alaihi wanda babu karshe wato babu ƙarin komawa baya fiye da haka wato tsarin duk tsarin da babu gaskiya duk tsarin da ba amana duk tsarin da ba adalci duk tsarin da babu girmama da mutunta addini na Allah babu kare martaba da yanci na dan adam to wannan abin komai ci gaban sa wataran sai ya faɗo faqad kanan nasu baina sadatin wa abidin yadda ake rayuwa a wannan zamani kawai mutane biyu ne a duniya shugabanni da bayansu au hukamin wa mahkumina ko masu hukunci da waɗanda ake hukuntawa fasadatu sun shugabanni la siyamal ajarib musamman waɗanda ba laraba ba kana lahum kullul gurmi duk wata riba ta sace wal abidu su ko bayi alaihim kullul gurmi duk wata asara ta sace wato duk wata musifa sai dai ta shafi wanda bai da shi duk wani alheri kuma sai dai shafi wanda yake da shi unguwannin su daban gidajen su daban ruwan su daban hutan su daban ƴaƴan su daban matan su daban makarantun su daban rayuwar su daban talaka kuma yana can wata area kamar da ake yanzu a wasu kasashe har ma ya shigo cikin kasashen mu ana nema ma a raba unguwanni a raba gurin zama a raba kasuwanni a raba makarantu tsakanin mawadata da talakawa cewa talakawa unguwarsu daban suna nan dandazo ne ba wuta ba ruwa ba hanya ba abinci ba sutura ba tsafta ba ilimi ba sana'a nan kuma ga manyan unguwanni waɗanda aka kewaye su da waya ƴaƴan masu kuɗi a nan suke da matansu da ya'yansu da makarantunsu da kasuwanninsu da komai da komai kawai ƙasa ɗaya ce ta haɗa amma komai an raba shi biyu ta irin wannan mulkin ake yi a wancan zamanin kafin zuwan addinin musulunci wa bi ibaratin auda ko mai amfani da wata fassara mafi bayyana mu ce inar ra'aya talakawa kana bi masabati mazra'a kawai talakawa kamar gona take turidul mahsulati ila hukumati kawai tana turo amfani zuwa ga hukuma su talakawa a wannan lokaci ba su da amfani sai dai su sha wahala su aiki masu mulki su ci moriyar abu wal hukumatu hukumomi a wancan zamani kana tastakhdimuha fi malazzatiha wa shahawatiha wa raga'ibiha wa jawriha wa udwaniha suna amfani da talakawa ne suna cin moriyar talaka wajen amfani da za su ji daɗi talaka su yi musu wahala su ji daɗi talaka su yi musu wahala su biya sha'awar su talakawa su yi musu wahala su biya bukatun su kuma talaka su yi musu wahala kuma su zalunce su wa ha wa jawri ha za su zalunci talaka za a sa ya je yayi in an kashe shi ma an kashe banza ƴaƴan talakawa kamar da muke gani su ake ɗiba a hana su karatu ko a wannan zamanin ana haka kaga mutum ya fito campaign cikin waɗanda suke daga adda ko suke shan wiwi ko suka ki je su sallah ko suka ki karatu ko suka ki su sana'a babu ɗansa ba matarsa ba ƴar uwarsa ba danginsa ba kowa nasa a ciki ƴaƴan talaka zai ɗiba amfani da su a kashe na kashewa a lalata na lalatawa sannan kuma in an ci mulki ko ba za a amfana da su da abin da aka samu sakamakon wahalar da suka yi كريم كالسحاب لا أهلت شجاع هد أركان البر الدنيا بوحيد ولم يقرأ tsaya insha Allah a darasi na gaba mu dora mu ji yadda halin siyasa yake a lokacin Larabawa kafin zuwan addinin musulunci na'am to yanzu kuma sai bangaren tambayoyin da masu sauraro suke aikowa a cikin wannan shirin mu fara tambayar da ta fito daga MY Daneji yake cewa akar makalla wai gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure hindatu matar sarkin maka abu sufyan manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai aure hindatu matar sarki abu sufyan ba domin sirkarsa ce babar matar matarsa ce sa ummu habiba ai yar ita hindu ce saboda haka ai mutum ba zai aure mace kuma ya aure yarta ba haka manzon allah sallallahu alaihi wasallama a dai cikin matansa akwai mai suna hindu Wataƙila wannan ne yasa kake zaton ko hindu ce matar abu sufyan amma hindu mata abu sufyan ai tace mahaifiyar ummu habiba matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin matansa wacce ake cewa ummu salama to sunanta hindu binta abi umayya tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a watan shawwal shekara ta 4 daga hijira kuma ta rasu a shekara ta 62 daga hijira ita ce karshen wacce ta rasu a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bari a duniya guda tara to watakila kalmar hindu da kaji sai ka dauka ko Hindu ce mata abu sufyan ita hindu mata abu sufyan sirkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aure ita ce yar abu sufyan wacce ake kira ummu habiba